يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba ɗan uwa fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi daren litinin uku ga watan da ula hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 27 ga watan nuwamba shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya tsara hada mu a wannan cibiya mai albarka markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majarotun wada zaria tare da 'yan uwanmu da abokanai na alkhairi domin ci gaba da karatun littafi mai albarka littafin akhlaqu hamalatul alquran littafin da a cikin malam yake baje koli yake mana kanikancin dabi'u yake ƙoƙarin ɗora mu akan wata hanya da wani tafarki wanda ya ciro ko ya haska wannan tafarkin da ayoyi da hadisan manzon Rahma sallallahu alaihi wasallam littafin da yake hango yake haskako maka rayuwar magabata da irin ɗabi'u na kirki da arziki da suka siffanta da su littafin da yake ce maka in dai da gaske ne kana so ka bi ta farkin manzon Rahma sallallahu alaihi wasallam kana so ka ɗabbaka sunnarsa kana so ka yi aiki da abin da ka ilmanta da shi kana so a ga tasirin iliminka to dole ne ba ganin dama ba waɗannan sufofin in siffanta da su ka siffanta da su mu siffanta da su littafin da yake ce mana in dai muna son tsira muna son ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala muna son tsarkin zuciya da ɗaukakuwar daraja da samun babban matsayi idan an koma ga Allah to mai riko da ɗabi'u da siffofin da aka ambata a wannan littafi wanda karatun kamar yadda nake faɗa kullum ya shafe ni ne mai magana ya shafe ka kai mai sauraro ya shafe ki ya shafe mu duka fahun fi shuraka duka muna tarayya a wajen koyan ɗabi'u daga karatun da malam ya baje ko ya bayyana a cikin wannan littafi mai albarka قال المصنف رحمه الله تعالى باب, باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ قال المصنف رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسين رحمه الله من كان يقرأ القرآن على غيره ويتلقن فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه فإن ضجر عليه احتملا وإن زجره احتملا ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وهو أعلم بنفسه إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس من خمس من خمس من خمس خمس, خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من خمس خمس فلا ينبغي أن يسأل الزيادة وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا ثلاث آيات لم يسأل أن يلقنه خمسا فإن لقنه الأستاذ ثلاثا لم يزده عليها وعلم هو من نفسه أنه يحتمل خمسا سأله أن يزيده على أرفق ما يكون فإن أبى لم يؤذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه فإنه إذا فعل ذلك كان هذا الفعل منه داعية للزيادة كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله ولا ينبغي له أن يبدر من يلقنه فيزهد فيه وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره ولا يجفو عليه إن جفى عليه ويكرم من يلقنه إذا كان هو لم يكرمه وتستحيي منه إن كان هو لم يستحي منك تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك فبالحري أن يعرف حقك لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب يعرفون الحق على أنفسهم فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم wannan shi ne majalisunmu na hamsin da biyu a majalisun da ya gabata malam ya bijiro da ai masu matuƙar muhimmanci waɗanda suke ƙoƙarin saita zuciya da tsarkake duk wani datti da wani virus da wani dagwale da yake cikinta domin kai a matsayinka na malami mai koyarwa ka siffanta da tsarkin zuciya har a gani a ƙas har ka su shaida kuma su tasirantu da wannan tsarkin sai bayan wannan sai malam ya bijiro da ɗabi'un wanda yake karanta ƙur'ani a wajen malami me yake so ya ce maka bisa wannan tsarin kai you have to lead by example kai ka zama jagora kai mai koyarwa ka zama jagora wajen tsarkin zuciya ka zama jagora wajen kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ka zama jagora wajen kyawawan lafizza ka zama jagora abin buga misali wajen siffantuwa da duk wata siffa ta kirki to idan aka samu wannan to wani daga nesa kafin ma ya zo ya tankwashe kafa a wajenka ko a gabanka sai taraf ka cafko shi ko a masa makasa da wannan kyawun ɗabi'un sai ya girmama sai ya baka kyakkyawan a sauraro da wannan sai ka zama kana da ɗalibai kala biyu akwai kala ɗaliban da suke tankwashe kafa a gabanka su koyi karatu su koyi ɗabi'u akwai kuma ɗaliban da daga nesa ne suke hango ɗabi'u suke koyi da kai ko kuma suke koyan karatun ɗabi'u wa fi kullin haifu sai ya kasance a kowanne ka samu alkhairi ka samu albarkar karatu to a wannan babin sai malam ya kawo babin da ke magana a akan ɗabi'un wanda yake karanta ƙur'ani a gaban malami sai ka ce babin da zai magana a kan siffofi ko hai'a ko suluki ko yanayin abubuwan da ɗalibi ya kamata ya siffanta da su sawa'un ɗalibin ƙur'ani ne ko ɗalibin hadisi ne ko ɗalibin fikihu ne ko ɗalibin koma menene na ilimi babun zikru akhlaqi man yaqra'u al-qur'ana 'ala al muqri ko babu zikri akhlaqi man yaqra'u al-qur'ana 'ala al muqri babun ay hadha babun ko ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على غيره أي في ذكر كذا كذا كذا باب ذكر أخلاقي العربي da idafa da rashin idafan nan wanne ya fi babun zikiru akhlaqi man ya karo alkur'ana ala ko babu zikiri akhlaqi man ya karo alkur'ana ala wanne ya fi na a ce babun mai dalili kamar mai kamar mai kowanne yana da ma'ana daidai gwargwadon yadda maukifin yake babun zikiru akhlaqi man yaqra'u al wannan a balaga akwai tashwiki a ciki kun san a larabci a balaga akwai abin da ake ce masa al'asalibu tashwifiyya salo na magana wanda yake tsinkar da miyau miyan wane miyan mai sauraro salon magana wanda yake fisgo mai sauraro ko hankalin shi ya tafi wani waje sai ya dawo to daga ci akwai wannan babun kofa fasali tattaunawa za a na ne kowa hankalin shi zai dawo hmm? في ذكر كذا كذا كذا كمن ألا هذا أسلوبي لنجاو عنك أيها الناس ثم ذاك سيوانا موني متانا من فهمت فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون aga an jawo hankali ne an fizgo kwakwalwa da kunnan mai sauraro dole sai ya amma in ka ɗauki babu zikiri to shi kuma wannan yana da wata fa'ida a balagar har yanzu ita kuma fa'ida tana da alaƙa da aljazala lafziya aljazala allafziya babi ne karatu ne mai ɗan zurfi a balaga akwai jumlar da za ka ambace ta za ta tattaro ma'anoni da yawa amma firici da lafazinta da statement ɗinta bai da daɗi da yawa a kunne mun fahimta akwai kuma kalmar da bata tara ma'anoni jumlar da bata tara ma'anoni da yawa ba amma kuma ta ɓangaren pronunciation da faɗanta in ka ji tana da wani amo da gardi a kunne shine aljazala lafiya to yanzu misali a kunnenka in na ce maka babun zikiru akhlaqi man yaqra'ul qur'ana 'ala al-muqri ko kuma na ce maka babu zikri akhlaqi man yaqra'ul qur'ana 'ala al-muqri wanne yafi dadin ji a'a na bi dai aljazara lafziya kenan babu akhlaqi man yaqra'ul qur'ana 'ala 'ala al-muqri babun zikru akhlaqi man yaqra'ul qur'ana 'ala al-muqri wanne yafi dadin babu zikri akhlaqi man to amma kuma wanne ya fi tara ma'ana ta usulubi ta shuwiƙi da me da muka ambata na farkon babun zikiru wanne ya fi ya danganta daga maukifin ko inda ake ina fata mun gani duka waɗannan jama'a yana nuna maka baina kausin ko in bracket muhimmancin a larabci a fagen karatu ga ɗalibin ilimi akwai fa'idoji da yawa da za ka rika samu ta sanadiyar zurfin iliminka a babu larabci malam ya ce ƙawalar muhammadu ibn yana ba mu labari da kanshi shine mai magana rahimahullah idan ya kasance wannan lafazin na malam ne to wannan rahimahullah ma'ana as'alullah subhanahu ta'ala an yarhamani ni ne magana kenan idan kuma annasikh ne wanda yake na kaltowa ne yake fada kaga addu'a yake ma abucin littafi malam yace man kana yaqra'ul qur'ana ala ghairihi wanda yake karanta karatu wanda yake karanta qur'ani a wajen malamin sa me yasa malam yace ala ghairihi ga waninsa to dama hal taqra'u alqur'ana ala nafsik wa anta tata'allam wannan ana kiransa hashu a larabci hashu hashu shine wani ciko na audiga ko wani abu da za a kawo wanda ko ka cire shi in ka cire shi cire shi ba zai cutar ba man kana yaqra'u alqur'ana wa yatalaqqa talaqqun din an riga an san cewa kana yi ne a wajen wani wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi sai ce mene qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi sai ce qablahu da jiya sai ce jiya da take kafin yau ai cewa kafin yau hashu ne ba bukata kowa ya san jiya ai kafin yau take mun fahimta to wannan shi ake kira hashu mun fahimta sai ya ce eh, waye talakkan yake kokarin koyan karatun ƙur'ani a wajen malaminsa to amma daga cikin fa'idodin da ya sa ya ce alaghairi ba dole ba ne wanda kake karatun a wajensa ya kasance malaminka ne a dunkule a akila a wannan babin ne yanzu ya fi ka ilimi mun fahimta so a wannan ilimin shi malamin ka ne amma a gaba ɗaya kila shi ne malam kai ne malamin shi mun fahimta daga cikin hikimar zancen malam kenan za mu zo mu ji ƙarin bayani a gaba malam yace fa bari lahu an yuhsina al-adaba fi julusihi bayna yaday daga cikin nasihar da nake maka tun farkon al'amarin ka idan ka zo za zauna a gaban shi to ahsinil adaba fi julusika bayna yaday ka kyautata zama sanda za ka zo za ka zauna a gaban malam mai malam yake so ya ce mana ashe akwai wani zama na musamman na ilimi a majalisin ilimi akwai zaman da da kaga wanda ya zauna irin wannan zaman kasan zama ne wanda na ga wani ya fara gyara zaman shi <laughs> eh, kana gani kasan wannan zaman na girmama ƙwar'ani na girmama ilimi na girmama majalisi kaga ashe akwai eh, wata darasawa da ake ba ilimi kenan ce a wannan malamin mun saba da shi ba ko ba ilimin shi yana da haƙƙi a kanka sannan wanda ya kake karatu a gaban shi shi ma ya cancanci ka karrama shi ka girmama shi saboda me yana da wata hajar da kake bukata a wajen shi saboda ne saboda yin hakan ma ibada ne malam yace wa yatawaba'u fi julusihi sannan ya zama akwai tawalu'u da kankan da kai a hai'an zamar yanzu fa ba tafiyar ka ake magana ba bayan da kace ma malam magana ba a zaman ka ma ya kasance akwai kankan da kai da girmamawa yanzu in zan tambaye mu ya za a yi ilimin da aka same shi ta wannan hanyar ba zai yi albarka ba ya za a yi kuma akasin haka a samu albarka ɗalibin da yake malaminsa kallon uku ahu ɗalibin da yake so ya ƙura malaminsa ɗalibin da kullum binciken kuskuren malam yake yi domin ya ce nan ba daidai ba ne ɗalibin da kullum yake so ya nuna ya yi karatu ɗalibin da yake so ya nuna nan mun riga mun yi tuntuna ai mana wani sai na karatun shi zai albarka albarka ban isa in sa ma karatu na albarka ba ban isa in sa ma kaina albarka ba albarkar tana zuwa ne daga Allah subhanahu wata'ala shi kuma Allah baya sanya albarka akan abin da bai da tarki Allah zai sa albarka ga al'amarin mutumin da zuciyarsa akwai rungumar duniya akwai nuna ƙababa da nuna isa akwai nuna cewa na iya duk bayan da za a yi mutum ya samu albarka kuma ko ka ɓoye zancenka yana nuna akasin haka watan wata rana sai Allah ya ban fayil ɗinka sai an gane wa mahma ya takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa ala nasi tu'lami haka zuhair yake cewa di yadda inda akwai wani ta ɗabi'ar mutum ya yi ƙoƙarin ɓoyewa ɓoyewa kar a gani watan wata rana sai an ban kaɗo sirrinsa sai true kala ko fiction shi asalin black and white din sai ya fito kyamara ba za ta gyara wannan ba yawwa filta ba za ta gyara ba yawwa sai an gano saboda ne saboda idan an boye ma mutane wani abu an yaudare su to Allah subhanahu wata'ala ba za a yi masa haka ba kuma sai ya kunyata mutum sai ya bayyana shi shi yasa kullum ya zama daga cikin addu'o'inka Allah ya sanya abin da yake bayyana a zahiri na kirkinka ga mutane Allah ya sa cikin kwantenan zuciyarka ya fi abin da yake bayyana kuma hasali ma ka yi himma wajen alaƙarka da Allah da cikin zuciyar tafi abin da ake gani diran da aka tashi bankaɗo wani abu sai bankaɗo abin da ya fi bayyana ma alkhairi mun fahimta Allah ya samu dashi Allah ya azurta mu malam ya ce wa ya kono mukbilan alai ba zaman kaɗai za ka yi ba mukbilan alai kana kallon shi zuciyarka ta fuskance shi akwai concentration akwai mai da hankali mu duba hadithin jibril فأسند hmm? ila إلى wa wada a ala فخذيه وقال يا ya Muhammad, waye malamin أنا أه؟ eh? annabi muhammad mai dalilin ka karanta karshen hadisin mana a takum yu'allimkum <laughs> dinakum ne malamin ai so amma da yake ilimi yana da wata hai'a daga cikin siffofin da ake so a siffanta da shi a cikin hidimar ilimi dole a samu concentration shi yasa jibril alaihi salam sai yayi abin da zai jawo hankalin masu sauraro mun fahimta wa yakunu muqbilan alai ina wanda ana karatu yana daddanna waya ina wanda kuma wayar ma ringin za ta yi ashe kaga sai su ajin da sun san irin abin da muke yi da da sun ce zahabatil barakatu an abin nan udhibatil barakatu an an tafiyar da albarka kila wani dan tasarrufi da zaka yi wanda zai nuna rashin girman majalisi kila ka yi abin da za a zara albarka kila kusa da kai akwai bayan allah aljanu suna nan suna kallon ka wannan bai da hankali me yasa zai rika mana haka ka sani ba ga mala'iku kuma saboda haka yana da kyau a girman majalisan ilimi idan kana da wani abin da zai sa hankalinka ya ragu tashi ka nemi izini ka fita ka je ka gama ka dawo wannan shine abin da ya kamata fa in bajira alayhi ihtamalahu abbajir wa bajir shine ismu al-fa'il din kenan bajara ko ah, abbajar shine mutum ya kosa da kai ya zuciyar shi ta tsuke akan al'amarinka ya zama na kawai ya kosa kurabu rabu ko kuma kana takura shi ko kuma wani abin da dai yake da alaka da rashin jin daɗi na zuciya to istamalahu ko da malamin ka yana maka wata ɗabi'u wanda yake nuna ya kosa ya gaji a kai hakuri saboda ne wannan tafarki ne da ba a kaiwa ga gaci a cikinsa dole sai an haɗa da hakuri innaka lan tastati'a ma iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi dole sai da hakuri dole sai da hakuri wa in zajara muhtamalahu kaga malam yana ce maka watan wata rana kila wani malamin ya maka ba daidai ba kila ya dan kausasa maka lafazi kila ya maka wani tasarrufi wani abin da zaka ji ba daɗi to ihtamalahu ihtamalahu me yasa malam ya amfani da ihtamalahu al yustamalu fil asqal duk in ka ji an ce al-ihtimal daukan wani abu nauyi ne li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilm ko kaga li yahmilu dauka zanuban nauyi ne to nan ihtimalahu malan yana nufin abinda zaka dauka fa yana da wahala ga zuciya sai ka daure da yawa daga cikin dalibai sukan kosa da abin da malamai suka yi musu ba su ji daɗi ba sai su bar karatu shi waye cutu shi malam ya riga ya karatu in kai da ka gudu ka bar karatu kai ne ka cutu amma idan kai haƙuri watan wata rana ka gama tsotse karatun malam ka sha ka koshi shi kenan in ka gama ba malam bai sai ya ce eh, dawo min da karatun ba ko ba haka ba duk cikin albarkar ilimi kenan jama'a wani in ya baka in ya baka jari zai iya zuwa ya ce ya fasa ka dawo mai da jarinsa amma ilimi ba a ba da bashin shi in an baka an riga an baka ba ya sa a ɗauka ba idan kuma ya baka ba daidai ba ya ce a ah, wayo ne ma ba daidai na baka ba ya cuci kanshi din ya yayi abin da ba daidai ba mun fahimta ilimi ce na shi yasa babu kyauta da falala a duniya da ta ke ilimi Allah ka ilmantar da mu malam ya ce wa rafaqa bihi sai ya tausasa mu'amala da shi wa taqada lahu al haybata wal istihya'a wannan fa magana ana faɗa akan wane wanda fa malamin da mai maka ba daidai ba wanda ya maka ba daidai ba kai afwan malamin da ya dan kausasa lafazi to eh taqid lahu al hayba ka rika ganin girman sa da karisman sa da cika idan sa sannan ka rika jin kunyar sa to wanda kuma ba haka ba shi kuma kaga ka zama taliya da kalallaba a gaban shi kenan sai yadda ya daga haka ake haka ake neman ilimi haka ake girmama ilimi sai Allah ya sanya maka albarka a ciki irin wannan girmamawar ga masu ilimi ita ce abinda makarantar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ta koyar da sahabbai tun daga zamansu natsuwarsu kyakkyawan sauraron su they listen attentively yana suna kyakkyawan sauraro ta an na ala ruhusihim abai kai ka ce akwai tsuntsaye a kan nan kaga hai'ar kenan zaman kenan idan sun zo kuma gaban malamin za su girmama shi za su ijilalinsa saboda ne ijilalin lil'ilm wa ikbaran lil'ilm girmama ilimi ibuna abbas radiyallahu an an ruwaito daga wajen shi yana cewa na duba a hidimar ilimi ga ma'abota ilimi sai falam ajid aksara minhu illa fil ansar ko falam ajid hu illa fil ansar sai na ga ba waɗanda suka tara ilimi kamar mutanen al'ansar mutanen madina sai ibn abbas da kanshi sai yake cewa na kasance ina zuwa kofar gidan malamina tun da sanyin safiya in fa'ata wasat kai sai in kishin gida sannan kuma in ja bargona da mayafina in ɗan dunkule a kofar gidansa ina jiransa har sai can gabda da azahar malam ya fito sai ya ganni sai ya ce munzu متى كنت هنا يا ابن عم رسول الله yaushe kake nan ya kai dan babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqulu منذ وقت طويل ina nan tun lokaci kaza ya misali yace tun awa hudu da suka wuce sai ya ce bi sama sana'at baka kyauta ba da wannan abin da kai kai ai dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi kai kaza ne kai kaza ne bai kamata kai wannan ba ibn abbas ya ce ina ai bai kamata in gaggauta maka ka fito ba har sai ka samu natsuwa ka biya bukatunka li astatiba bi zalik domin kai ma in ka fito ka fito cikin farin ciki ba takura maka ne a wata riwayar ibnu abbas ya ce ai haka aka koyar da mu mu yi ma malaman awa uku awa uku awa biyar ina wanda da malami ya yi jinkiri zai ta duba to ba zai zo ba dai in tafi mun fahimta ina wanda zai ta jin ba daidai ba ina wanda ta ashe mun muna bambanta tsakanin ilimi da ɗabi'un masu ilimi kuma daidai shi ne ilimin a haɗa shi da ɗabi'un masu ilimi sawa'un mu malamai ne ko masu koya ne duka shi yasa nike malamai ke faɗa kuma nike yawan maimaitawa akwai wasu abubuwan da su suke kawo albarka a cikin ilimi ba yawan ilimi ne yake kawo albarka ba daga cikin manyan abubuwan da suke kawo albarka a cikin ilimi shine abu na farko neman yardar Allah a cikin zuciyarka idan Allah ya ga zuciyarka ba abin da ke cikinta sai ikhlasi da neman yardarsa to wallahi ilimin kaɗan-kaɗan sai a mai wankan ruwan albarka shikenan sai kaga ana ta bude maka kofofin fahimta kai ma da za a tambaye ka ya ake ka fahimci waɗannan abubuwan ba za ka iya bayani me ya baka wannan da taimakon Allah shine neman yardarsa abu na biyu da yake taimakawa wajen wajen samun albarka da yardar Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amuranka Shi ne tawalu'unka da zuciyar da rantsunawar zuciyarka ga Allah wanda yake ne mai ilmantarwa sannan ga malamai waɗanda kake karatu a wajensu ashe wasu daga cikinmu muna rasa albarka ne a karatu saboda yadda muka mu'amalanci malamanmu sun koya mana sun mana komai amma tun da ba mai musu yadda ya kamata ba sai ga karatun sai a cire albarka ma'ana ga karatu amma babu ilimi ga dukiya amma babu arziki din karatu daban ilimi daban karatu shine alhudahudanci ka zama farfesan karatu amma ilimin shine aka gauraya da tarbiyya sarkin zuciya na san wannan ilimin a cikin rayuwarka wannan shine ilimi kamar yadda dukiya ita ce tsabar Adali da shigo da yake hannunka amma arziki ba albarka da alkhairin dukiya shine arziki mun fahimta saboda haka daga cin abin da yake kawo albarka a cikin ga ilimi abu na uku shine kokarin aiki da abin da ka ilmanta da shi idan Allah subhanahu wataala ya san cewa duk abin da ka sani kana kokarin aiki da shi so sai Allah ya zuba albarka a cikin iliminka abu na hudu daga cikin abubuwan da suke kawo albarka a cikin ilimi juriya da dagewa da haƙuri juriya dagewa da haƙuri akwai mutanen da asali karatun da suka yi ba mai yawa ba ne da yawa amma da suka jure wahalhalun da suka fuskance su a hanyar neman ilimi to Allah sai ya duba irin wahalarsu da juriyarsu sai aka saka musu da albarka sai Allah ya sanya albarka a iliminsu zai wahala zai wahala kaga albarka a cikin ilimin wani ba tare da sukuntuwa da ɗaya daga cikin sufofin nan ba wanda kuma ya haɗe su gaba ɗaya to albarka za ta fi bayyana a cikin ilimin Allah ka azurta mu da waɗannan ku. a nan kafin mu ci gaba malam ya yi amfani da lafazin waya talakkan talakku ne ma'ana ka je ka zauna ka tankwashe kafa a babin ilimin ƙwar'ani a rika karanta maka kana kallon bakin malami kana koyi da yadda yake faɗa malam yana so ya nuna maka a nan cewa ƙur'ani duk yadda ka kai ga ilimi a wani babi to a babin karatun ƙur'ani sai ka koya ba zai yi kawai din na iya hadisi fikin ƙur'ani ma kawai in buɗe a su tajwidin nan ƙawa'id na karatun ƙur'ani sai an koya shi yasa Allah ya ce wa innaka latulaqal qur'ana latulaqal qur'an ko manzo Allah sallama saboda kokarin taskancewa da kokarin eh, iya abin da ake koya masa har ya kasance jahala yi harri ku shafatai domin ya sauri ya rike abin da ake koyar da shi take anan Allah ya ce latu tu bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana karka gaggawa karka damu muna baka lamuni da ashwaran cewa duk abin da aka koya maka da an gama tilawarsa zaka ji ka iya ka kiyaye shi to fa da ni kaga ba mu da wannan kaga dole kana bukatar koya da abin nan ah, shi yasa yake da kyau mu fahimci cewa ah, abu na biyar da yake kawo albarka da ilimi shine bayan abubuwa guda hudun can ka tankwashe kafa a gaban wani kai karatu ba wai binki na abin da za ka yi karatun a wajen shi baka iya ba a ka fito daga gida ka yarda bari in je in can kwashe kafa a gaban wani ai wannan ana tsara fiffiken girman kai ne a ɗabi'a mutum to daga nan sai Allah ya sa maka albarka amma wani kila yana nan yana so amma yana jin nauyi yana jin kunya yana jin kaza yana shikenan ya haramta ma kanshi wani da ya haka gare ya ya samu littafi ya ta duba yana kokarin fahimta ina auradaha Sa'adun wa saadun mustamil ma haka za su turadu ya sa'adun ibil haka mai hikima yake cewa auradaha Sa'adun wa saadun mustamil ma haka za su turadu ya sa'adun ibil sa'adu ne yana kiwon raƙuma yana koro su wai su je rafi amma wa mustamil yana kora raƙumansa amma yayi yi haka sai ce ma haka za turadu ya sa'adun ibil ya kai sa'adu ba haka ake kora raƙuma zuwa tafki ba dole sai ka yi haka da hannunka ka rike sanda saboda haka duk wanda ya ce littafi zai bude karatu har abada akwai wata albarka da ba zai samu ba har abada ko magana yake yi akwai wasu siffofi da za zai siffanta da su na rashin girmamawa saboda bai samu karatun ta yadda ya kamata ba mallam yusafi aliman bi usulihi fayaqinuhu yaqinuhu fil mushkilati bununu من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند, فمعاند مفتون الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون والفكر غواص عليها مخرج, مخرج وال وال وال وال والحق فيها لؤلؤ مكنون haka ibnu al'arif al-sanhaji yake cewa a cikin baitocinsa masu daɗi na haddace wannan baitin daga malaminmu abdullah bin muhammad al-amin shaqiqi dan mai adwa'ul bayan yana daga cikin malamin da tsakaninmu da shi sai malaman da tsakaninmu da shi sai addu'a ta alkhairi da abin nan ya koyar da mu shekaru da yawa ilimin qur'ani larabcin qur'ani ijazul qur'an sanya mana kaunar larabci da balaga sanya mana koya mana yadda za a rika tunani zurfafa tunani wannan bawan Allah ya taimake mu sosai Allah saka masa da alkhairi to kamar shekara na fara na ji wannan baitocin nashi ina jin 2001 eh, fara jin wannan baitocin yake eh, mai mawakin yake cewa mallan yushafi aliman bi usulihi فيقينه في المشكلات ظنون من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون yake cewa duk wanda bai tankwashe kafa ya je gaban malami an koya masa karatu ba fa yaqinuhu fil mushkilati dununu sai ya gama yarda da cewa wannan kofi ne a fagen ilimi sai ya gama gamsuwa can sai ga ashe biro ne <laughs> kaga akwai matsala kenan kuma wallahi haka ne sai ka gama ɗauka kaza ne sai ka zo gaban malami sai ka shi ba haka ba ne sa za a samu albarka kai ka tambata kafa kana ta kokari na gama littafi kaza ka ga a gaban malami akwai wata fa'ida ta minti ɗaya wallahi idan malamin ka ya ban kaɗo maka tafi kwana tafi wata arba'in na karatun ka sai kaɗai sai yake cewa fayyakinu hutun mushkila ce gununu kaga abin da yace bai ce fa yaqinuhu fil mushkilati dhanba ba a'a fa yaqinuhu fil mushkilati dununu jam'i ne yaqini daya nashi to tari da tilin shakku ne kawai sai ce man an karal ashiya a duna ta ya wanda ya dinga musu da abubuwa ba tare da tabbatarwa ba me yake nufi yana so ya ce maka duk wanda bai yi karatu a gaban malami ba shine yafi fi musu akan abubuwa ko ba haka ba sai ya ce duna ta yakunin wata tabbutin fa mu'anidun maftunu su ne masu tsankarin gaddama da jayayya kuma za ka ga sai an fitine shi a cikin iliminsa ka duba ta gani duk wanda ya tankwashe kafa a gaban malamai ya karatu sai ka same shi da girma wa mutane da darasa su da sanin kimar su ko kuskure aka yi ya tashi gyara zai yi amfani da lafazi masu kyau lafazza masu kyau wanda abin da ya kamata kenan sai ya ce alkutubu tazkiratun liman huwa alimu littafi da kake gani ai wasu kundaye ne wasu kundi ne da suke taimakon wanda yake malami ya fahimci a tunasar da shi ko kuma ya shiga cikin sai bincike amma ba wanda dan bana bakwai bai fahimci komai ba kawai a'a buharin nan ai za mu fara karantawa a'a kaza in ka zaunar da shi cewa to yi min sharhin hadisin hadisi ɗaya daga cikin na nauyi sai ka ji bai sani ba amma ya ce a buhari ke so daga jin lafazin ka san bai san buhari bai san buhari ba mun fahimta Sau da haka mu gane cewa karatun nan da tadarruji ake neman sa kuma akwai hanyar da ake nema dole ne ka bi jadda ka bi hanya annabi sallama tun da ake a bayan ƙasa ba a yi mai fasaharsa ba ba a yi mai iya maganarsa ba ba a yi mai balaga da zalaka da iya salon zance irin na manzanarsa ba ba a yi wanda aka ba shi jawami'ul kalim dunkulallun kalmomi masu ɗauke da tarin safanni irin shi ba amma ne ƙwar'ani sai aka turo jibril aka ce ya koya masa ba a baka karatu ba cewa ashe sai ka je ka yi karatu sai ka tankwashe kafa malam ibnu arif sai yake cewa ah, al-kutbu tazkiratun liman huwa alimun wa sawabuha bi mahaliha majun in baka sani ba a cikin littattafan nan akwai gauraye na abin da yake daidai da abin da yake ba daidai ba in ka zo sai ka karanta abin da ba daidai ba Allah ji kamala hawwa albani Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya ɗaukaka darajarsa a wajensa Allah ya saka masa da alkhairi a kan ilmantar da al'umma da ya ina tuna wata rana a wannan masallacin yake karanta yake magana a kan ah, irin wannan sai ya kawo ƙisar ah, wanda aka ganshi a amina wajen aljamarat wajen jifa sai aka ga ya zo da jaki ya ɗibi ruwa yana ma jaki tsarki sai aka ce masa bin aina laka hada ya ce fil fiqh haka mala awal ya ce ban manta ya ce daga fikihu ka ce daga ina ya ce ai ya gani a fikihu an ce wa yustahabbu ghaslu khisiyal himar <laughs> ya ga cewa an ce an mustahabbi ne wanke ba zan iya faɗa ba na jaki yi ma jaki tsarki a me daidai wa yustahabbu ghaslu hasal jimar wasu da cikin suka ce malamin suka ce babu laifi idan tsakuwan jifa na da datti a wanke to shi kuma sai bai karanta hasa ba sai ya karanta khisiyya haka sai ake yi rahat musharriqatan wa ruhtu mugarriban shattana baina musharriqin wa mugarribi ilimin yayi gaba shi kuma yayi yamma to matsalar bude littafi ka karanta da kanka kenan irin su sune na fa'artul ma'ana akhana naktar <laughs> ko ba haka ba fa'artul ma'ana akhana naktar Allah ya samu dace sai ya ce wal fikru ghawwasun alaiha mukhrijun wal haqqu fiha lu'lu'un maknun shi ilimi da haskensa da gaskiyarsa in ana so a same shi kamar yadda ake nutso a cikin kogi domin a fito da lu'ulu'u da marjani to haka ake nutso a cikin littattafai amma sai kana da kayan aiki in ba haka ba za ka nutse a ciki kabaci sai dai a ji kana kiran haku sai sa su yuɗi shi ma ya ce wal haq wal nahwu haqqu man talab fa khudh afwahi ko fa khudh min al rijali la min al kutub ka buɗe littafi ka karanta ka je ka tankwace kafa kai karatu abul aliya ɗaya ga cikin malamai yake cewa mun kasance muna rayuwa a garin basa muna karɓan hadisai daga waɗanda suka ji daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma falamnar da hatta rakibna na ilal madina fa akhadna min afwahihim ba mu gamsu ba har sai da muka sukwani dawakai muka garzaya muka je garin madina muka tankwashe kafa a gaban sahabban manzana su salam muka ji daga bakinsu haka yake shi yasa karka ji kunya bawan Allah tankwashe kafa ka je kai karatu ka ilmantu ilimin nan kana so ka zama malami ne akwai hanyarsa ilimin nan a'a kana so ka ilmanta ne a matsayinka na wanda yake so ya san yadda zai bauta ma Allah duka kai ka tankwashe kafa ka yi karatu a yan zamani a ai ina google ina gani ba za karatu da google ba ta google kawai har sai ya duba shi a akwai wani website ai komai na addini suna sawa hmm? ba haka ba ne a muslim pro muslim kaza a a bawan allah je kai karatu ya aka ka tafi china ka tafi germany ka tafi ingila ka tafi amerika ka je din ka samo kallon digiri amma kuma ilimin addinin ka ba za ka je kai karatu ba kawai sai ka ce zan yi gugulin me yasa digirin ba kai gugulin a baka ba ba ka da wani majalisi da kake halarta duk sati ko wani lokaci ka ji Allah da annabi sannan kuma ka ce kana son ka san yadda za ka bauta ma Allah ka san yadda ana haka ne ba daidai ba ne sai sa mu ji tsoron Allah masu sauraro da masu tallo mu koma mu yi karatu mu nemi ilimi hanyar da take da albarka kenan ko ba komai daga fitowar fitowarka zuwa majalisi duk abin da zaka wuce yana neman maka gafara fa malam wani kasuwanci ne ake wannan innal mala'ikata la ajni hata li talibil ilmi ridan bima yasna mala'iku suna ƙasa-ƙasa suna shimfiɗa fuka-fukansu da girmamawa da martabawa ga ɗalibin ilimi saboda yarda da abin da yake aikata kai kuma kana nan kana ta google kana nan kana ta duba a website ba irin ko ake nishi ba wanda zai yarda zan je in yi karatu a gaban wani zan kaza kuma akwai wani abu guda ɗan duk wanda yake lizimtar karatu yake zuwa ya karatu tsakaninsa da Allah wallahi akwai wasu ɗabi'u da ko yana so ya ci gaba da su sai ya daina sai sa ko matan aure nake faɗa duk matar da ba za ta yi karatu ba ba za ta rika zuwa karatu ta abin nan ba to za ta dinga ganin abubuwan ban mamaki a ɗabi'unta kenan to ba abin asali zuciyar dan adam sandararriya ce me yake tausasa ta Allah ya ce manzo Allah sana ya ce me ya hujja alaniya ne lilladina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaq ولا Utul, كالذين Min, Qablu, من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ashe idan ba a samu Zikirullahi wa Mana zalamin min alhaq ba za a samu bushewar zuciya kowaye kai abinda ke tausasa zuciyarka shine maganar Allah Ƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zai tausasa zuciyarka to zai tausasa ta ne domin ya batar da ita wani zai samu taushin zuciya saboda ya ji wata waka ta soyayya wata za ta abin nan za ta samu taushin zuciya saboda wani saboda duk me zai kai su lalacewa da bacewa amma taushin zuciya narkar da tsatsar da ke cikin zuciya sai ta zuciya kan kyakkyawan tafarki miƙar da ita samun kyakkyawan tunani tsaftatacce ba inda ake samun shi sai daga ƙwar'ani da hadisan manzala duk wanda ya ce zai samo daga wannan to ba zai samu ba sannan in ma yana ganin ya samu to ka zira masa ido ya fara tafiya mil ɗaya mil biyu sai ya dawo ya ce hanyar ba za ta bulle ba hanyar da ake samu ke shi yasa ana son taushin zuciya ana son tsarkin zuciya ana son kyawawan ɗabi'u a rika karatu yau ka ji manzo Allah sallallahu ya ce kaza yau a fassara maka aya kaza Allah ya ce kaza ka tasiranta da ita gobe ka ji jibi ka ji gata ka ji nasiha ka ji wa'azi sai zuciyanka ta rintsuna sai ta yi taushi sai ka miƙa wuya malam ya ce wa uhibbu an ya talakkana ma ya alamu annahu ya bifuhu ina yana ba ni sha'awa kuma ina ba shi shawara idan ya tashi zai yi karatu zai ɗauki karatu daga wajen malam to ya ɗauki daidai abin da ya san cewa zai iya kiyayewa huwa a'lamu bi nafsihi bali linsanu ala nafsihi basira mai ɗaki shi ya san inda ruwa ke zuba masa malam ya ce shi ya fi sanin capacitynsa mental ability ƙarfin ƙwaƙwalwarsa da abin da zai iya kiyayewa da zai iya haddacewa abin da zai iya fahimta malam ce in kana ya'lamu annahu la yahtamilu fi talqin aksara min hamsin falayen ba zai an yas'ala ziyada in ya san cewa abinda kwakwalwarsa za ta iya kiyayewa abinda zai iya fahimta aya biyar biyar na ƙwar'ani to ba daidai ba ne ya ce ya kosa ya haddace ya kosa ya gama sura kaza a ƙara masa ah, wannan yana tarbiyyantar da mu cewa kada manufarka akan ilimi shine bari in sauri in gama duk wanda manufarsa a hadda din ya sauri ya ce ya gama sura kaza ko kuma a cikin kaza na gama kaza a cikin kaza to haka haddar za ta rika sawarwar cewa tana tafiya saboda an cusa ta ne cikin gaggawa ita ma za ta fita cikin gaggawa amma in aka yi gini kyakkyawa concrete mai karfi to sai ya kasance la tuza'zihu ar-riyahul afiya iska ta bazara da rani da abin nan ba ta karkata wannan fahimtar ko wannan haddar yanzu in ka duba karatun da ake na jarabawa kowa lokacin jarabawa yana zama wani dan karamin farfesa wani malami to amma da yake karatun da haddar an yi su ne don jarabawa ka ba su kwana uku hudu biyar sati sati biyu sati uku kana zuwa ka tambaye shi sai ka ji ka allam tagna bil ams kamar bai taba karatun ba amma wanda yayi daga da da manufar dama dan ya fahimta domin ilimin ya zauna sai ka ga babu matsala malan ce wa in kana ya'lamu annahu la yahtamilu la yahtamilu an yatalaqqana illa thalatha ayatin lam yas'al an yulaqqinahu khamsa yace idan ya san cewa ba zai iya kiyaye kiyayewa ba sai ayoyi guda uku kar ya ce kai ai ina jin kunya yanzu girma na aya uku a'a ko aya ɗaya ce zaka iya Allah ya mata albarka dama mai albarkar ce saboda haka zaka samu kyakkyawar fahimta da kiyayewa be ya ce to in ya kasance ayoyi uku zaka iya ba daidai ba ne ka ce kai sai an maka biyar malam ya ce fa illa qanahul ustadu salatan lam yazilhu alaiha idan malami ya koya masa guda uku ba daidai bane ya ce sai an kara masa wa alima huwa min nafsihi annahu yahtamilu khamsan sa'alahu an yazidahu ala arfaqi ma yakun amma idan malami ya koyar da shi uku sai ya san cewa shi zai iya haddace biyar ko kiyaye biyar ya ce to ba laifi bane aladabi na ilimi ya nemi alfarmar a kara masa amma ala arfaqi ma yakun kaji in ya tashi tambayar ya yi da tausassan lafazi lafazi mai taushi fa'in a ba in malam yaki lam yu'lihi bi talab bai kamata ya matsa ma malami ya cutar da shi ba ashe matsa ma malam da tambayan wani abu ashe cutarwa ce ko wasu bara ala rajin ustadi min sai ya haƙuri kan abin da malam ya abin nan ya ce فإنه إذا فعل ذلك إن يأيكت هكا كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن haka ya je ya kiyaye gobe jibi tare da hakuri da girmamawa sai wannan ya taimaki mai koyar da shi ya fahimci cewa lallai wannan abokin tafiya ne a shahid nan yadda za ka yi malami magana ala arfaki ma ya kuma Musa ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda wannan ayar akwai karatu da yawa a cikin ta amma karatun mu anan hal attabi'uka zaka yi min alfarma zaka taimake ni zaka dan bani dama hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta tabbatar da khadir shine malami anan malamai suka ce wannan ayar tana tabbatar da duk karatunka a babin fiƙo da hadisi to wajibi ne idan aka samu wanda ya fi ka sanin tsira ko kaza ka je kai karatu a wajensa tun da bittifas an san musa ya fi hadir amma ga shi yana neman alfarmar a sanar da shi abin da bai sani ba amma da kyakkyawan lafazi ashe kyakkyawan lafazi wajibi ne ga ɗalibi kyakkyawan lafazi wajibi ne tsakanin abokai kyakkyawan lafazi wajibi ne a tsakaninmu sanda muke mu'amala kyakkyawan lafazi wajibi ne ga tsakanin mata da miji bayan da za a yi ki samu wajen zama a cikin zuciyar mijinki kina faɗa masa maganganu lafuzza waɗanda ba daidai ba lafuzza masu sosa zuciya lafuzza masu sa ya ji ba daɗi duka waɗannan karatuttuka ne na rayuwar mu wanda ya kamata mu ɗabbaka su mu gyara su duk sanda aka siffanta da kyakkyawan lafazi to ƙauna tana saɗaɗowa ta shiga cikin zuciyar wanda ake fuskantar da da magana gare shi wani mai hikima yana faɗa a wata kasida mai tsawo ba wanda lokaci amma a cikinta yake cewa wazinatul mar'i bainan nasi mantiquhu wazinatul mardi bainan nasi manfiquhu adam mutum a cikin mutane shine maganarsa magana ado ce sai ya ce nisful jamali bilinil qawli ma'qud yace in ba ka sani ba rabin kyau yana da alaka da iya magana ne amma su hausa suna cewa fari rabin kyau a a dictionary su kenan a'a magana tana cinye zuciyar mai sauraro shi yasa mata idan suna so su siya zukatan mazajensu su iya magana ki zauna ki koyi magana ki koyi yadda ake furici da dan lafuzza haka ake kama zuciyar abin amma in ke zama mai yaɗe mai kwasowa duk yadda kika samu to karki mamakin idan kin wayoyo cikin zuciyar mijinki kin gaba kujeran zama a ciki ko kuma tun kina da kujeran ana ta gefe da gefe har eh, kina ɗani kina daida har a ture ki kyawawan lafaza suna da kyau musaffanta da su a cikin rayuwarmu za mu ga alkhairi za mu ga albarka wa kululin nasi husna Allah muke roko ya azurta mu da kyawawan lafaza ya azurta mu da siffantuwa da siffofin managartan bayi ya azurta mu da sarkin zuciya ya azurta mu da ɗabbaka abin da muke هو يسمع مدجتين الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته